Ƙungiyoyin da suka hada da Front Patriotic da EMSO Sande da sauran ƙawayensu masu goyon bayan manufofin CNSP a wannan ganawa sun soma ne da jin ta bakin shugaban majalisar CNSP Janar Chani a game da yadda sha'anin mulki ke gudana. kamar yadda kakakinsu bana ibrahim ya bayyana mana ya ba mu bayani sosai bisa kan abin da ake ciki yau matsalolin da suke fuskanta kuma goyon bayan da suke jira ga 'yan ƙasa ya mun bayani sosai bisa kan duk kokarin da gwamnati da cnsp suke yi kan eh, harkokin tsaro mu samu cikakken lantarki a cikin ƙasa mu daina zuwa ƙetare muna nemo cimaka da lakwal ilimi kenan da kuma kiwon lahiya a nasu gefe ƙungiyoyin sun gabatar da koke-koken al'umma ganin hukumomi sun ɗauki mataki a kai tsadar rayuwa da kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta eh, cikin jihohi kamar talabere da tawa da maradi ya ce su ma sun lura da wannan matsaloli kuma suna jak kokari domin su cokan matsalolin nan mun nuna mai muna goyon bayan ayyukan cnsp jiya yau kuma gobe ma za mu kama mai kan maganar tafiyar da lamuran gwamnatin rikon kwarya da shirin bullo da ajandar zaɓe shugaban majalisar CNSP ya gaya wa 'yan farar kula cewa a jira lokaci in ji bana Ibrahim na From Patriotic ya nuna mini cewa akwai matsaloli wanda suke da mahimmanci fiye da wannan ajanda da mutane suke jira ya ce yau abin da sun kasa gaba na farko shine a tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu ya ce lalle suna da niyyar za su yi zaɓe zaɓe amma sai lokacin da ya kamata a shiga cikin tattaunawa bisa kan harkokin zaɓe ko kuma a kafa wasu hukumomin eh, rikon kwarya wani lokaci kenan ke ni har yanzu dai ba a keɓe lokaci ba kuma mu da muka saurare shi mun yi na'am da zantuttuka da ya yi muna. Wasu 'yan fafutuka da ake yi wa kallon masu farfagandar yaɗa manufofin Rasha waɗanda suka haɗa da Kemise ba ɗan asalin jamhuriyar Benin da Natali Yamba 'yar asalin ƙasar Kamaru da suka zo takanasu daga Turai. Sun ƙudiri aniyar gudanar da gangami a biranen Agadis da Zandar a ranakun Asabar da yau Litinin da nufin zaburar da 'yan Nijar akan maganar ƙin jinin manufofin ƙasashen yammacin duniya. sai dai daga bisani an ba da sanarwar soke taron ba tare da bayyana wani dalili ba ko da yake ana ganin korafe-korafen da 'yan fafutukar cikin gida suka yi kan zuwan waɗannan mutane yasa waɗanda suka gayyato su suka canza ra'ayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.